Ya Allah tabbata a gare shi ya fassara wannan mawarkin suratu Yunus da cewa lalle haƙiƙa mutum zai samu wani abu daga cikin ɓangare na dukiya Jafaru Sadiki jika sai na Abakar yake cewa zai zamanto abin soyuwa ga ɗaiɗaikun mutane da kuma taruwarsu ma'ana dukkan mutanen duniya sannan zama da mata zai cutar da shi ma'ana mata za su rika cutar da shi wasu sashen malaman suka ce Allah zai azurta shi da ilimi da kuma yaƙini kyakkyawa sannan Allah maɗauki sarki zai mai da makircin masu makirci a gare shi a gare su sannan da sihirin masu sihiri su ma an suka zai koma musu Allah zai taimake shi ba za a rika cutar da shi ba idan mara lafiya ne ya ga yana karanta ta zai warke duk wanda ya karanta ta Allah zai daɗe shi da gudun duniya wallahu alam kuma muna yi muku fatan alkhairi kuma muna gode muku da bibiyar mu da kuke yi ta YouTube channel ɗinmu mai suna fassara mafarki TV a fassarorin da muke duk wanda ya ga misali akwai abin da bai gamsu ba zai iya bibiyar mu a wannan tasha da na ambata ko kuma ya neme mu a nan wayar da kuke gani salamu alaikum salamu alaikum masoyan annabi shakmalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi masoyan annabi malan awwal adali masanin fasarar mafarki mai